الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو العليم الحكيم أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحود رسالته من جيش السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه البر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين wa ba'du yan uwa da suke sauraron mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna 24 ga watan ramadana hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi ya daidai da sha bakwai ga watan biyar shekara da 2020 karkashin wannan mu'assasa da muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon Allah ta'ala ya sa alƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira akwai ɗan uwa da yake buƙatar akan abin da ya shafi matsala ta istimna'i ya yi ƙoƙari ya nemi karatuttukan da malamai suka yi sannan kuma ya nemi jawaban da masu sai da magani suke yi kan hatsarinsa da kuma illolinsa yana da matsaloli sun fi guda goma ɗaya daga ciki rikita wa ɗan adam ƙwaƙwalwa na biyu lalata jiki ta hanyar ƙarfinsa ya rauni na uku idan mutum yana samun matsala na hudu ƙarfin gaba yakan koma mutum gabansa ya koma ɗan ƙarami sannan na biyar yana daga cikin matsalolinsa shine in mutum ya aure da wahala ya iya bari dan zai ji wannan hanyar ta istimna'i ta fi gamsar da shi sama da auren sannan na shida yana daga cikin matsalolinsa shine lokacin da ya auren wajen saduwa da mace yana isa ya zali lokacin saukar da mani bai ba kuma wannan matsala ne sannan bayan addu'a ya kuma ɗauki mataki na ƙaura cewa kallace-kallacen abubuwan da ba su kamata ba ta hanyar kafofin sadarwa na zamani shi yasa za ku ga Allah da ya tashi kawai sai magana ya ce kullul mu'minina yaghuddu min absarihim kullul mu'minati yaghuddu min absarihinna wanda asalin akwai lamul amri kowanne bangare mahzufa kaddara ta zaka yi wa kullul mu'minina wa kullul mu'minina yaghuddu min absarihim asali li yaghuddu min absarihinni sai aka hazzafa lamul amr din wannan shine akwai bayan Allah da suka saka gudunmawa a wannan asusu na wannan mu'assasa akwai habibu wato tanimu ya saka naira dubu ɗaya akwai sani muhammad shu'aibu dubu biyu sannan akwai muhammad abdullahi dubu ɗaya akwai adamu musa adamu dubu biyu sannan akwai badamasi hassan ali dubu ɗaya sannan sai alaji sadidu daga lome ya sa an saka naira dubu hudu abubakar ibrahim dubu ɗaya sannan akwai habibu harun dubu biyu sannan akwai alhaji idris da wasu bayan allah shi dama yana cikin wanda suke ba mu gudummawar nan gudunmawar alkawarin da suka yi duk shekara-shekara to ya saka nashi wajen naira dubu ashirin da kuma wani dan uwa tare da shi ya sake ba da wata gudunmawar shine kudin ya kai naira dubu wajen arba'in da biyar sannan akwai alhaji jafar ya aiko ma da wannan mu'assasa kaya na kananan yara sai har guda ɗari biyar tsakanin kayan maza guda ɗari biyu da hamsin kayan mata ɗari biyu da hamsin insha Allah za mu mun sa a duba kayan maga adadin shekarun kuma insha Allah daga gobe nan da kafin sallah za mu raba kayan ga waɗanda suka cancanta a basu kayan nan bayan Allah da suke ba da gudunmawa ƙarshen wannan mu'assasa muna roƙon Allah kada Allah ya toshe musu hanyoyin samun su Allah ka buɗa musu Allah ka buɗe musu ƙofofin arzikin fiye da yadda suke neman arzikin abin da ke hannunsu na dukiya Allah ya sa masa albarka Allah kuma ya tsare musu shi muna roƙon Allah ya azurta su da makotaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam fi maqa'id sidiqin inda malikin muqtadir Allah madaukakin sarki ya karba jiya mun fara bayani akan ayarin ya ayyuhallazina amanu اذكروا نعمة الله عليكم إذا هم قوما أكرمك الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن إليكم فكف عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم ya kuma إيماني imani النعمة tuna يا da إذ هم akan lokacin da wasu mutane suka yi himmar an yi busu to ilaikum aidiyahum su muku kwab daya da hannayenku da hannayensu jiya mun kawo maganan kalman albasto muka faɗi ma'anoninsa muka ce daga cikin ma'anan albasto akan yi amfani da shi alƙur'ani da ma'anan as-saulatu wad-darbu as-saulatu wad-darbu shine a tumfike ka ta hanyar duka da kisa wanda mun kawo har Allah madaukakin sarki abinda za mu tarar a gaba habilu ice wa ɗan uwansa la'in basatta ilayya yadda ka litaqtulani ma ana bi basitin yadiya ilayka li aqtulaka inni akhafu Allah rabbal alamin to shine abinda mu ga Allah ya faɗa mana a cikin waccan ya ce in ya yasafukum yakunu lakum a'da'an in suka samu dama akan ku za ku ga abinda za su aiwatar akan ku wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu ba wai shimfiɗa hannun ba a'a da ma'anan as-saulatu wad-darbu shine al-batshu wal ihlaku damqa ta halakar da ku shine wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu shi yasa Allah yake wa waddu law takfurun kullun gurin suke yi lama ya za'i ku kafirta sannan za mu ga cewa Allah madaukakin sarki ya amfani da kalman bastatan wannan shi kuma yana da ma'ana kusan kwacin irin wannan wuri biyu a suratul baqara yace wa qala lahum nabiyuhum inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika qalu anna yakunu lahu almulku alayna wa nahnu ahqqu bilmulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min almal qala inna allaha istafahu alaykum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi da haka bastatan anan wannan shine sa'atan wa imtidadan wa fadilatan shine wa hu ilman wa kuwatan fi badni Allah ya ƙara masa ilimi da ƙarfi a jikinsa sama da naku sannan zamu ga Allah ya faɗa ya ce a wajibtum an ja a kum, dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum birakum inda sai ku yi mamaki a ce wani mutum ya zo daga cikin ku dan yi muku wa'azi sai yace wazkuru iz ja'alakum a min ba'di qaumi nuh wa kun fil khalqi basta da haka wa zadakum fil khalqi basra shine quwwatan wa a wa ya ba ku karfi da girman jiki wanda yake yana bambanta da na mutane wannan ƙarfin jikin da suke da shi shine Allah ta'ala ya faɗa yake cewa wa kam ahlakana min qablihim min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza wayannan mutanen da Allah ya hallaka saboda tsabar karfi da suke da shi ashe Allah ya baka karfi yayi ka dogo ka karba ni'ima ne shi yasa Allah da yayi wasu wannan yace su tuna wannan abin da Allah ta'ala yayi musu na ni'ima to da haka wannan shine an yabsutu ilaikum aydiyahum ba wai su shimfada hannu ba a'a da ma'anin albasdu batshu damqa da kuma al-ihlaku halakarwa ayi taro na gangami a ce bara a zo wane yana kan addini iri kaza so muke sai mun karar da shi ga baki daya fa kaffa aydihum ankum Allah subhanahu wata'ala sai ya kame hannunsu daga barin ku shine fa kaffa aydihum ankum ay mana'ahum an tasila ilaykum Allah subhanahu wata'ala ya hana abinda hannun ta shirye wani sharri ya kai zuwa gare su kuma mun sha faɗa mun ce galibin dama laifuffukan da ɗan adam ke yi to wanda ke jagorantar a aiwatar da su shine hannun shi yasa za ku ga Allah in ya faɗa ɗan adam ya abu sai ce zalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa biwallamin lil abu Allah ba zai zalunce ku ba abinda ku ta gabatar ne shi yasa ko rubutu ne yanzu zaka ga duk abin da ake a Facebook a social media na cin mutuncin wasu da sharri da kage ai hannu ne ke yi ai shi zai rubuta shi zai yi postin shi zai kaza shi zai kaza ke sa ake ta wa min katibin illa satabqa kitabatuhu wa ya ya dahu? duk wani mai rubutu ko ya mutu abinda hannunsa ya rubuta yana nan abinda kai posting yana nan da haka fala taktub bi in ghayra shay'in yasurruka fil qiyamati an tarahu duk abinda ka san cewa in aka fito maka da sakamakon shi alkiyama ba zai maka daɗi ba kakka kuskura ka ɗauki hannunka ka je kai posting ɗin shi ko ka je kai rubutu za ka mutu kai da kai fasun za ka mutu kai da kai rubutu amma abin yana nan sai an sake dawo da shi bayan wasu shekaru kuma abin da yake faruwa ke da wannan shi ne abin da Allah ta'ala ya faɗa malamai suka ce wa amma kafful yadi fa huwa majazun anil iradi an su'i wannan majaz ne Allah ya amfani da shi cewa duk wani abu da suka shiryo mummuna akan musulmi da musulunci sai da Allah ta'ala ya kawar da shi a kansu kamar yadda ya ce wa'ada kuma Allahu maganima kasiratan ajiyar fa'ajjala lakum hadhihi sai ce wa kaffa aydiyan nasi ankum Allah ta'ala yake cewa ya yi muku alƙawarin ganimomi masu yawa wacce za ku karɓe ta nan gaba sai ya gaggauto muku da wannan da haka wa kaffa aidiyan nasi an ku sai kame hannuwan mutane daga gare ku da ma'ana makiya addinin musulunci da suka shirya wani abu sai Allah ya kame masu imani cutar da suka shiryo bata kai kansu ba yace wa litakuna ayatan lil mu'minina wa yahdiyakum siratan mustaqima to shi yasa ya ƙara faɗa yace huwa allazi kaffa aydihim ankum wa aydihim anhum bi batni makkah min ba'd an azfarakum alaihim wa kana Allah bima ta'maluna basira da haka zamu ga Allah ta'ala yana ce mana faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsaka ka tashi kai yaƙi saboda addinin Allah ba mu ɗora wa kowa ba sai kai amma wa harridil mu'minina alal qitali asallahu an yaba asal asallahu an yakuffa ba asal ladina kafaru Allah yayi kusa zai kame hannun waɗanda suke kafire ni sannan wallahu ashaddu ba'asan wa ashaddu tankila sannan haka yace satajiduna akharina yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qawmuhum kullama ruddu إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث تكبتموهم وأولئك لك وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا ذاك wannan shine ma'anan al-kaffu ذاك zamu ga Allah ta'ala ya faɗa a wani gurin yace wa raddallahu alladhina kafaru bighayrihim lam yanalu khayran Eh, lam ينالوا خيرا wa الله المؤمنين almu'minina الله Allah ya isar wa masu imani akan abin da aka zo musu da shi na ainihin wato yaƙi. da ya gama wannan sai ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minuna kuma masu imani ga Allah kaɗai suke jin tsoron shi da aka an muka lura tun daga farkon sura da alaran ma ya fara karantawa za ku ga cewa da ya kawo ya ayyuhal ladina amanu la tuhillu sha'airallahi da ya gama faɗar dokar ya ce wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan sai ya ce wattaqullah a ji tsoron Allah da ya gama maganan yas'alunaka ma za uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibatu wa ma allamtum min al-jawarihi da ya gama faɗar wannan dokar haka ya sake ce wattaqullaha innallaha sari'ul hisab da ya gama maganan واذكروا نعمة الله عليكم ومن ساقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا يساك maimaita واتقوا الله كدسوا tsoron Allah. da ya sake kawo maganan adalci wala yajrimannakum shan'anu qawmin ala alla ta'dilu haka ya sake maimaita ce wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun to haka nan wajen da ya sake tunatar da mutane ni'ima ya ce a ji tsoron Allah wannan yake nuna maka cewa in Allah ya yi wa mutane ni'ima babu wata hanya da za su tsare ta idan ba sun kiyaye dokar Allah subhanahu wa ta'ala ba shi yasa da ya faɗi ni'ima sai ce a ji tsoronsa da ya faɗi ni'ima sai ce a ji tsoronsa to sai mutum a munasaba ta aure ana gobe jibi kaga mutane musulmi fa yadda ka san anna an je an sa wata riga tsuntsu da kuɗi tana jan ƙasa da 'yan matan da amarya da waɗanda suka halarci taron eh, bikin billahi lazi la ila illahu in ka gansu zaka dauka kahire na haka zaka gaba su da bambanci a taro ai tashiya a watsi sannan kuma wai ana so wai kuma Allah ya yi ma'auren albarka haka ake layi bai wa ma maqul ba zai taɓa yi wa ba wattaqullah a ji tsoron Allah saboda haka wannan ita ce hanya babba in mulki Allah ibaka a matsayin kana ganin ni'ima ne to kokarin zaka ka kwatanta sai Allah ya tsare maka mulki kuma kuna kallo yanzu duk wanda ya kwatanta a cikin al'umma yana iya fitowa ya yawo a duk inda ya shiga al'ummar sana'am suke maraba maraba suke da shi to wattaqullaha a ji tsoron Allah ramadanan nan ma baki ɗaya da Allah ya ce a yi azumin don a ji tsoronsa ne yasa ya ce a yi Da Allah la'allakum tattakuna don a ji tsoronsa ne ibnu ashu a cikin at watan wa ya yake cewa wal amru bit taqwa aqiba zalika abin da yasa Allah ya umarni da taqwa bayan ya gama da wannan maganan li'annaha azharu lish domin ita ce take bayyanar da cewa ka gode ma Allah amma ba Allah ya maka ni'ima ba ka je ka shirya cocktail party picnic party bala'i party a cewa ne ya auren an gama lafiya ka ce eh wallahi alhamdulillah mun gode ma Allah wannan kawai mujarradin lafazi ne da baki amma shukur a aikace babu aiki za ka yi a aikace ka gode ma ni'imar da Allah ya maka fa atafa al-amra bit taqwa bil wawi Allah ya atafin taqwa da wawul atifi lidilalati dan ya nuni ala anna taqwa maqsudatun akan cewa taqawar ita ce abin da ake nufi din wa annaha shukrun lillahi bi dalalati wuqu'il amri sannan ita taqawar godiya ce ga Allah saboda umarnin yana nuna cewa ya zo ne akibar tazkiri bi a uzma bayan a tunatar da kai ni'ima babba sai a ce to ka da tsoron Allah wa alallahi falyatawakkalul mu'minuna ga Allah ne kaɗai masu imani suke dogara za ga sai kawo wa alallahi aka kawo aljaru wal majrur sai zama taqdimin sa akai wanda mun fada at taqdim wa ta'khir daga cikin dalilan da yasa ake yin sa akwai al hasr wa takhsis da haka maimakon a ce falyatawakkalul mu'minuna alallahi sai ba a ce haka ba sai aka ce wa alallahi don a nuna maka cewa in dai mutum mumini ne asali yana da imani to duk al'amuransa ba zai yadda ya dogara ga kowa ba in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba shi sa aka yi takdimi na aljaru wal ya ce wa alallahi falyatawakkalul mu'minuna wannan amurin lahun bil da ala wannan umarni ne ga masu imanin su dogara ga Allah duna ban banda wani Allah wadalika at-tawakkul ya atamidu imtisal al shi ma dogaro ga Allah din ya kunshi idan Allah ya ce kai abu kai wastinabul manhiyat sannan da nisantar abinda Allah ya ce a bari fanasabat taqwa sai dace da taqwa wa kana min mazahirihi tilka ni'ima allati zakkaru biha ko dhukkiru biha yana daga cikin abin da ke ainihin wato bayyanar da haka wannan ni'imar da aka tunatar da su yanzu kenan kun ga daga cikin ma'anan at-tawakkul ala Allah shine in Allah ya ce ayi abu ayi in ya ce a bari a bari to za mu zo min ta'arifi na na shi at-tawakkul din al-imam ibn kasir yake fada yake cewa wa ala Allah falyatawakkalul mu'minuna yasi ya ani man tawakkala ala Allah kafahu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isan masa yace Allahu ma ahammahu wato kafa Allahu ma ahammahu duk abin da ya dame ka Allah zai isan maka wa hafizahu min sharrin nasi wa asamahu kuma zai tsare ka daga sharrin mutane in dai ka dogara gare shi al imamu Ibnu jarir at-tabari imam al-mufassiri ne yake cewa abinda Allah yake faɗa da wannan shine wa hadarullah ku yi taka tsantsan da Allah ayyuhal mu'minuna an tukhalifuhu fima amarakum ku yi taka tsantsan kaf ku saba ma Allah cikin abin da ya muku umarni wa nahakum an tanqusul mithaqa alladhi wasaqakum bi sannan ya hana ku alƙawarin da kuka kulla tsakanin ku da shi kaf ku warware shi fatastawjibu minhu al-iqab wannan sai wajabta ku samu ukuba daga gurin Allah alladhi la qibala lakum bihi wanda in Allah ya riga ya turo wa mutane abu babu wanda ya sai tun kuɗi shi sai ya ce wa alallahi fali ya mu'minuna ya ce wa ilallahi faliyul falyatta wato mata azimmata umurihim ga Allah ne kaɗai duk al'amuran su na musiba ko kaza ko kaza mutane suke jingina shi zuwa gare shi wa yastaslim li sannan suke miƙa wuya zuwa ga abin da ya kunta wa yasik bi nusratihi wa aunihi da haka sannan suke amincewa da taimakon Allah din shi yasa wani malami ke cewa bi rabbika fik la bil ibadi fa innahum baqa'un an al ikbasi in azlama al khatm da Allah kaɗai zaka amince kakka amincewa bayi duk wanda kake ganin bawa ne kana ganin ya amin shi yasa wani lokaci zaka ga matsala za ta iya taso maka kana da alaka da manyan mutane sun san ka ka su wallahi Allah ya kyale ka ya hana kowa ya ke kawo ma taimako dan me Allah yana so ya baka darasi ne musamman in kana karantar da da'awa zaka ga watakila wata matsala za ta faruwa kana da alaka da babba wani ka san wani wani ya san ka amma ka shiga wata matsala kowa ya banza da kai kuma Allah ne zai aikin shi dan daga ƙarshe ai maka darasi kai da kake karantar da mutane tauhidi to daga ƙarshe ka yadda kai wanda zai maka yi shi ne Allah in ba shi ya yi maka ba wani ne ya maka wallahi bai yi to shi ne yake cewa al-matsurunin bi wahadaniyatin lahi wanda yake gwame da kaɗaita Allah wa risalatar rasulihi al'amiluna bi amrihi wa na'ayi da kuma manzancin manzan Allah wanda suke yin aiki da umarninsa da hana-hanansa fa na zalika min kamali dinihim wa tamam imani wannan yana daga cikar cikar addinin da kuma cikar imanin su mutane wa annahum idza fa'alu zalika kala'ahum wa ra'ahum mutane in suka yi kokari wajen aiki da shari'a to shi kuma Allah zai tsare su ya kula da su shi yasa yace kul man yakala'ukum bil laili wan nahari min ar-rahman waye yake ba ku kariya da daddare da safe in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba wa hafidahum mimman aradahum bisu'in Allah zai tsare su daga duk wanda ya nufance su da wani abu kama wato kama hafizahum kaman yadda ya tsare ku kama hafizakum wa dafa'a ankum ayyuhal mu'minuna al-yahud alladhina hammu bima hammu bihi min basti aydihim ilaykum kama yadda ya tsare ku da taron dandazon mutane da aka yi na yahudawa da mashirikai da duk kowa aka zo aka taro. yadda ake tarawa addinin musulunci a duniya taro na cikin gida da taro na waje da addinin nan ba na Allah ne, da tuna an kai shi kasa kwanan nan nake ganin an ce ministan ko shari'a ne a kasar Ghana yan uwa sun turo min suna so in yi magana na ga wani dan uwa daga cikin malamai wanda ya yi karatu a jami'a islamiyya ya turo min da bidiyon yana so in yi bayani wannan matsayin da shi wannan bawan Allah ya kai a matsayinsa na musulmi ba a taba samun musulmi ya kai ba shine mutum na farko a lokacin da al'ummar musulmi take murna a matsayinsa na musulmi ya kai wannan matsayi kowa ya san an ta fama da rikicin sa hijabi a kasar ghana aka zo aka ɗan samu wata dama to ana ganinsa musulmi sanda shi ya samu dama aka mai wannan abu tambaya da ya zo nuna ya kawai wannan ba hijabi ba wani abu ne da yake da alaka da addinin musulunci abu ne kawai da yake da intanet na ita mace in tana so ta sa in ba ta so kawai shi kenan amma ba wani abu ne da yake da alaka da addini cikin abin da ake faɗa min kamar yadda shi ɗan uwa ya turo min yake cewa ya ce hatta maganan gado da aka yi masa me zai ce kan matsalar cewa a ba mace rabi ka wajen kaso yusi kuma Allah fi auladi kuma lidakar misla haddar unsa ni a ba namiji kaso biyu a ba mace ɗaya ya faɗi cewa wannan matsalar da aka ce Allah ya faɗi ta a gado a Qur'ani ya kamata a sake duba ta amma babu adalci a cikin ta irin wannan maganar ni shawarar da nake bayarwa ga malaman Ghana na san akwai majalisa ta malamai ta ƙasa ta ahlus sunna tunda yayi maganar nan ne a matsayin sa na musulmi to su zauna su masa bayani jahilci na daga cikin abin da ake masa uzuri kuma ɗaya daga cikin matsalolin da muke samu hatta a ƙasashenmu galibin wanda suke zuwa su wakilce mu da sunanmu to an yi kuskuren da sun taso ba su san addininmu ba kuma suna wakiltar addininmu suna wakiltar mu ita ce babban matsalar da ake samu saboda haka ni shawarar da nake bayarwa majalisar malamai ta ƙasar ghana ta zauna da shi wannan bawan Allah a matsayinsa na musulmi su yi masa uzuri su yi masa bayani cewa wannan matsalar da ya faɗa kuskure ne saboda dalili kaza da dalili kaza in an masa bayani ta hanyar da ya dace bai sauka ba matsalar mutum Allah subhanahu wata'ala ya yi zalunci akan matsalar rabon gado tana daga cikin matsalolin da duk mutumin da aka yi masa bayani a kanta bayan ya faɗe ta ta hanyar bai ya dace ce bai yadda ba to ko yana da awar shi musulmi ne kafiri ne ya fita addinin musulunci don wannan ta sarihin ƙur'ani ne kai tsaye ƙarya wani tawili da zai iya ɗauka ka tuhumci Allah da zalunci sannan ba jahilci ba ai mun sha faɗa mun ce matsalar gado da Allah ya ce lizzakar misal unsa ne ba ko ina bane addinin musulunci ya yi la'akari da mace a mataki uku mataki na kasancewar ta ya mataki na kasancewar ta uwa mataki na kasancewar ta matar aure dole kowanne ya yi la'akari da mai ya kamata a bata wajen gado saka galibi za ka ga a masail ga wanda ya karanta matsalar gado ya santa za ka ga gurare da yawa wanda suka fi samun kaso mai yawa a matsalar rabon gadon matan ne suka fi samun yawa wannan shine saboda haka ni na ba da shawara wannan shine matakin da ya kamata su ɗauka su zauna da shi su nuna masa hatsarin maganganun da ya a matsayinsa na musulmi kuma a wajen zaman da usulubi mai kyau ba da usulubi na fada da hayaniya da tashin hankali ba a yanzu ya riga ya samu kansa cikin kuskure dan uwanmu ne musulmi muna so mu dawo da shi kan hanya to zafin ba shi zai dawo da shi kan hanya ba a'a mai masa uzuri kuma tsakani da Allah da yawa daga cikin manyanmu wasu za ka ga suna da son su taimaki addini ma amma an yi kuskure sun kuskure wa fahimtar addini so da in suka yi magana wata suna buƙatar a an karar da su akan hatsarin da nauyinta da ainihin wato muninta sai yake cewa iz kuntum min ahalil imani bihi ko kun kasance daga cikin ma'abuta imani da shi wa bi rasulihi duna ghairi kun imani da Allah da annabin sa banda wani la yutiqu daf'a su'in wanda ba Allah ba bazai zai iya tunkuɗe muku cuta ba arada bikum rabbukum wala nastilaba banat illakum ma lam yaqdihi lakum abinda Allah ya riga ya nufe ku da shi na cuta wanda ba Allah ba ba zai iya yaye muku ita ba inda ba kana kallon wata kwaya ba ta halitta wacce ido ma bai iya ganinta amma da yanzu ba Allah bane yaya ba gashi kana ganin akkuwa ba yau idan wanda ya ga dama wanda ke cewa kun fayakunu da ya sako ruwan tufa na sama ƙasa ruwa ƙasa ai lokacin da ya so kawai cewa ya wakila ya abdul la'ima aki wa ya sama wa aka liki aka ce ke sama ruwan da kika sako haɗe shi ke ƙasa ruwan da kika sako zuƙe shi Allah yana faɗa kawai wa ma sai ga ruwa ya kafi wa qudiya al'amru shikenan an riga an gama shikenan ke sa da ka san Allah ka san girman Allah babu wallahi da zai baka tsoro iyakar abin da mutum zai ma daga ƙarshe barazana ta azaba da kisa ko ɗauri ko kaza iyakar ta kenan banda wannan bai da wani shi yasa kalli mutanen fir'auna lokacin da imani ya zauna babu arnan da ƙur'ani ya ambaci adadin sunayensa a ƙur'ani kamar fir'auna amma da aka zo aka yi munazara imanin ya zauna a cikin zuciyarsu nan take Allah ya ce fa ulqiya sa'aratu in qalu amanna bi rabbi haruna wa musa dan ma tunda shi ya ce dan ya gane fa ba fa da shi suke ba ba a'a mun yi imani da ubangijin musa da haruna yace qala amantum lahu qabla an adana lakum ai in ma imanin za ku yi ku jira mana in ba ku dama mana yace to innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr fala uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum fi juzu'in naql wa la ta'lamunna wallahi sai na sa'an muku salbu a cirewa mutum hannun dama da kafa ragu kuma wallahi sai kun sani ayyuna ashaddu azaban wa abqa wa ne ne tsakanin ni da Allah da kuka ce kun imani da shi wanda ya fi tsananin azaba Kasan san arni in ya kai arni to magana in zai yi ta ko lissafi ne? ayyuna ashaddu azaban wa abaka qalu me suka faɗa a gaban shi lan a dama ta ja'ana min al wallahi baka yana da mulkin da komai wallahi ba za mu taɓa fifita ka ba akan Allah wanda ya kaji halittar mu daga babu faqad ma anta qadi inna ma taqdi hadhihi al ad saboda me saboda imanin yanzu ya riga ya zauna zauna wanda ba sa jin tsoron ko mai zai biyo bayan zo ba asara ba ne inda ba su yi asara imanin ba suka ce masa inna na bi rabbina li na lana khatayana wa ma na alayhi min as wallahu khairun wa abqa sannan suka kalli tsabar idan fir'auna suka ce innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la ya mutu fi hawa la duk wanda ya je wa Allah mujrimi irin ka wallahi ya shirya abin da zai tare saboda imanin ya riga ya zauna saboda a yanzu sun samu tabbas Allah kaɗai ke sawa a yi shi kaɗai ke sawa a hana shi yasa Allah da suka yi imani da shi a yanzu wanda shi kaɗai suka yadda ke iya sawa ke iya sawa a hanawa to sun yaga sun yadda cewa yanzu ba sa jin tsoron duk abin da zai faru idan Allah ya riga ya zartar da abu a kansu sai ya faru ba wanda ya sai hana ya faru shi yasa kullum nake faɗa wa ɗaliban karatu cewa wannan harkar ta duniya ku yi haƙuri a kanta duk abin da Allah ya yi za ka yi in lokaci ne sai ka yi ko baka ba hanya mara kyau abin da Allah ya yi ba za ka yi ba ko ka ba hanya ta farauniya ba za ka yi ba kuma ka jira to shine yake faɗa yake cewa ba inna ghayrahu la yutiqu daf'a su'in wani Allah bai sai tunkuɗe muku mummunan abu ba bi kuma rabbukum wanda Allah ya yi nufin ku da shi walastila wa nasfin lakum lam zuhi lakum sannan abin da yake na amfani ne wanda Allah bai hukunta a kanku ba za ku same shi babu wanda zai iya janyo muku shi in ji Allah subhanahu ala babu shi yasa ya ce da qulidu na za'amtun min dunihi fala yamlikuna kashfa ad an ku wala ta'awula ku kira duk wanda za ku kira wanda ba Allah ba babu wanda ya mallaki ya yi muku cuta ko kuma a ce wani yau saboda yana jin haushin alaramma ya ce ƙur'anin shi ya tashi da kan shi koma kan wani lillahi lazi bai isa ba duk yadda mutum yake jin haushin ka sai dai baka da ƙur'anin nan ba yadda ya iya wallahi wannan shine to da aka sai ya ce wa ala ya falyatawakkalul mu'minuna ya zo cikin littafin albahrul bahrul muhit fi tafsir na abu abu muhammad bin yusuf bin ali bin yusuf bin hayyan afiruddin yace wa jaa al bit tawakkul al'amari ya zo da mu dogara ga Allah amara ghalibin li'adalin fasila sai ce wa bilgalaba wato amar galibin al'amari ne wanda yake na rinjaye li'adalin fasila don a samu ainihin wato bambanci sannan wa isharar bilgalaba sai ce wa ifadatan lil umumi wa wasfin imani ai li ajli tasdiqihi billahi wa rasulihi yu'maru min at-tawakkul kullu mu'minin imanin mu da Allah da manzon Allah to shi yasa in da gaske ne akwai imanin to sai aka umarce ka aka ce ka dogara ga Allah yace wa liftida'il aya bi mu'minina ayan nan zamu ga cewa ta fara da kira akan masu imani ya ayyuhallazina amanu sai ya ce farawarta da imani sai ya ce alawar da a kan fuska na cewa. wa mihabil bil mu'minina ala jihati taqari sannan Allah ya gama ya ce wa alallahi falyatawakkalul mu'minuna ba da ya kawo ya harfu nida'in ba tunda kira ilibi ne a ƙur'ani muna da nida'ul alam muna da nida'ul eh, karam nida'ul alam zaka ga wannan suna ne mujarradi ba wani girmamawa tattare da shi amma nida'ul karam shi zaka ga title ka ake kira ba ka ba da haka a nan wajen ya ayyuhal ladina amanu nida'ul karam ne ba suna bane title ne kaman a ce mai martaba ai zaka ga ba sunansa bane title ne na girmamawa sarauta wannan shine abin da Allah ya kira masu imani da shi sanan ya rufe ayat da wa alallahi falyatawakkalul mu'minuna wannan littakarib ne don ya nuna cewa masu imanin a duk mutanen duniya su ne suke kusa da Allah subhanahu wa ta'ala in ba ka da alaƙa ta imani to kakka ɗauka cewa wai Allah yana da wata alaƙa da kai a'a ba alaƙa ba wata alaƙa wannan shi ne da haka a tawakkul mazdar ne na tawakkala ya tawakkulu a tawakkul da haka an ciro shi ne daga ma da tawakkala wakala kuma fi'ili ne ainihin wato misalil wawi misalil wawi shine wanda yake farawa da wa'un hu tunda muna da misalil wawi yayi allati tadullu ala i'timad ala ghairi fi amrin ma duk sanda kaga an yi amfani da fi'ilin wakala yana nuna cewa ka jingina da wani akan koma wani irin al'amari ne wa min dalika at-tawakkul daga nan ne sai aka yi masa tsari sai aka samu wakkala yuwakkilu tawkilan sannan aka samu tawakkala ya tawakkalu at-tawakkul sai ya ce wa huwa izharul ajazi shine ka bayyanar da gajiyawa ka fil amri cikin wani al'amari sannan wali itimadi ala ghairika ka jingina akan waninka da haka kullum mumini abinda ake so shine ya bayyana gajiyawarsa in dai a gaban Allah ne sannan ya koma zuwa gare shi yadda cewa Allah shi yake da komai duk abinda duniya yanzu take takama da shi abu guda biyu daga ƙarfi na ko dai arziki ko na yaƙi ko na kaza ko na kaza sai dabarar yadda ƙasa za ta kare kanta to shi musulmi sai aka koya masa la haula wala quwata wannan dabarar da ƙarfin ba ka da su illawa illa billahi sai Allah subhanahu wata'ala wanda kuma ya dogara a jikin alƙawi din nan da ya sha faɗa wa kansa a ƙur'ani cewa inna Allah laqawiyyun ka kusan ya jingina ga babbo babba wanda an kai makura wajen karfi. shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce wa amma adun fastakbaru fil abdi bi ghairil haqqi wa qalu sun ce man ashaddu minna quwa wa ya kai matsananin ƙarfi Allah ya ce a faɗa musu awalam yarau anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwa ai Allah da halice su ya fi su ƙarfi ai shi yasa dan ya nuna musu daddaken shi alƙawiyin ne da aka tashi baya Allah bane ya zo aka yi kitikir a'a mala'ika kwaya ɗaya aka turo shi ma mala'ikan ba zuwa ya bai kama su da kokowa aka ta kitikir kitikir kawai kallon su yi masu tsawa ce kai daga nan fa magana ta riga ta kare shi shikenan an shiga wani babu shi yasa wallahi ka ga annabawa da suka fi kowa sanin Allah a lamba ta ɗaya sun fi kowa kiyayen Allah sun fi kowa kiyayen Allah to don haka shine wawakala fulanun idan dai a amurahu mutakilan alaƙairi da aka sai a ce wakala fulanun idan yin tozarta al'amarinsa ya to mutakilan alaƙairi ya dogara ga waninsa sai a ce wakala yi wakilin wakalatan arragibul asfahani ya faɗa a cikin al-mufarada ta fi garibin ƙur'ani ya ce a taukilu an ta'atame da alaƙairika shi ne ka dogara ga waninka alahu na na'iban anka ka sanya shi shine wanda zai maye makofinka Wata wakalal alqawm shine idan takala kullun alal akhar idan kowanne ya dingira da wani wannan ya zo cikin maqayisul lugha a mujalladi na shida shafi na 136 sannan da kuma as-siha da lisanul arab na ibnul manzu da haka malamai suka faɗa a dunkule at-tawakkul shine zuciyarka ta dogara ga Allah sannan ka tashi kai riko da sababi shine sana a ka na musulmi sababin da za ka ɗauka ka yadda ba zai iya aiki ba sai idan mai sa sababin ya aiki ya ga dama yanzu duk wannan abin da ake magana na a matsalar coronavirus nan yadda za a magance ta da abin da likitoci ke faɗa da masana wannan sababi ne daga ƙarshe wanda zai sa abin ya aiki shine Allah kamar yadda shan magani in baka da lafiya sababi ne na warke amma kowa ya san ba maganin bane ke sa a warke Allah ne ke a warke kamar yadda cin abinci sababi ne na koshi amma ba abincin bane ke sa a koshi Allah ne ke kosarwa shi yasa annabi Ibrahim yace allazi yut'imu ni wa yaskini wanda yake siyar da ni ya shayar da ni ina da kunne kana da kunne kunne sababi ne na ji amma ba kunnan bane ke sa a ji dan akwai wanda suna da kunnan ba sa ji ido sababi ne na gani ba shi ke sa a ganin ba ko wanda suna da idan kuma Allah ya ɗauke ganin ya hana su gani wannan shine ainihin wato a tawakkul dogaro ga Allah subhanahu ta'ala da haka idan ka yi riko da sababi zuciyarka ba ta samu aminci ba cewa Allah ne zai kana da matsala in ka ce kuma ka yarda Allah ne zai baka tashi ka kuma yi riko da sababi ba akwai matsala shi yasa malamai suka ce a wannan babu hadisin da yake taimakawa hadisin da wani mutum ya zo da taguwarsa bakin masallaci annabi ya ce masa ina taguwa ya ce ga ta can na sake ta annabi ya ce je ka ɗaure ta ya ce a'a na dogara ga Allah ya rasulullah ya ce a'a kuma ka ɗaure ta sannan ka dogara ga Allah kaga haka ake haka ake sau da ka kana neman ilimi sai ka tafi makaranta ka yi riko da sababi sai ka dogara ga Allah Allah ne zai da ilimi amma ka zauna ka ce sai ka zama limamin maka in Allah ya yarda kuma baka karatu wannan rena hankalin mutane ne to babban matsalar wasu yanzu ina kallon sanda corona virus nan ta fara wata rana da ta sani ya fito ya ga rubutun wani yana ta faɗa wai yana faɗa shi wannan mutumin yana cewa wai wannan matsalar da ake ciki ta corona anya addu'a kaɗai za ta yi magani musulmi fa wai addu'a kaɗai za ta magance matsalar to a samu wasu da irin wannan tunanin cikin mu billahi allazi ya fi masifar coronavirus din ya fi masifar coronavirus a lokacin da su Trump matsala ta kai matsala suna cewa a tafi masallaci ai addu'a a roki Allah a daidai lokacin kuma wani lalataccen musulmin ke ganin cewa in an koma ga Allah ma ba zai magance matsalar ba a lokacin da kasar da matsalar nan ta fara a cana ai kowa ya ga shugaban ƙasar cana a masallaci ya ji yana neman cewa musulmi wannan matsalar sai sun koma sun roƙi Allah a kanta a lokacin da mutane ke kallon ƙasar Italy tare da ƙwararrun likitocin da suke da shi da komai suka ce su sun yi abin da za su iya yanzu sun bar wanda ke sama ya abin da zai a lokacin da aka ga wani musulmi lalatacce kuma wallahi talla abin bakin ciki wasu har da shugabanninmu tunani suke yi ba wannan abin na ido matakan da za a ɗauka shi zai sa matsalar kawai ta kawai amma ba Allah ba ne zai maganinta wannan kuma matsala ne ba ɗan ƙarami ba to mumini kwata-kwata ba tsarinsa haka yi ba tsarinsa haka ba an ce ka yi aure kana neman ɗa ka yi aure aure sababi ne na samun ɗa kuma ba don ka yi aure ba dole ba ne ka samu ɗan kana iya riko da sababin ka yi auren wanda ke ba da auren matan lafiyar talau kalau kana saduwa da ita kana komin kuma in ya ga dama ya hana kuma ba wanda ya ce dole sai yayi babu to musulmi haka ya kamata ya zamanto za mu ga cewa shugabanmu babban mai gidanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin alkur'ani gurare da yawa Allah yana masa umarni kuma da milin da shi ake ana ce masa ya dogara ga Allah yanzu kwanan nan mun yi magana da wani babban mutum yake faɗa min cewa wani arni ya yi rubutu kan manzan Allah ya ce babu yadda za a yi in wannan addinin da mutumin nan ya zo da shi ba gaskiya ba ne ya fara yin sa shi shi kaɗai a makka daga nan wasu tsirarrun mutane daga nan yau sama da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu a duniya duk wani mutum da ya taso yanzu a duniya ya san tarihin shi in wannan mutumin abin da ya zo da shi bai da alaka da Allah wallahi babu mutumin da ya sai aje wannan tarihi Allah madaukakin sarki ya ce masa fa bima rahmatin min Allah linta lahu walau kunta fazzan galizal qalbi lam faddu min hawli sai yace fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri sai ce fa idza azamta in kai azama zaka yi wani abu Allah ki faɗawa annabi Muhammad haka sai ce fa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah inna Allah la yuhibbul mutawakkilin inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah yana son mutane masu dogara gare shi sannan haka Allah yake cewa yaquluna ta'atun fa idza baradu min indika bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul wallahu yaktubu ma yubayyitu sayfa fa'arid anhum ka kauda kai ka kyale su wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila ka dogara ga Allah Allah ya isa ya zamanto wakili maganar sulhu haka yace wa in tanahu lis-salmi Fadina laha wa tawakkal ala Allah in suka karkato suka ce ayi sulhu Allah yace kai ma ka yadda ayi sulhu amma ka dogara ga Allah inna Allah huwa samiul alim Allah shine mai ji kuma masani tunda ya faɗa masa haka ya rufe ayat da as-sam'u da al ilm ya sani in annabi ya kulla alƙawari da wasu mutane suka warware shi Allah yana jin abinda suka warware yana ji kuma ya san me suka zauna suka shirya za a faɗa wa annabi cewa ga da suka shirya as-sami'u ne al'alimu. alimu sannan yace masa wattawakkal ala al-hayy alladhi ya yamutu ka dogara akan Allah rayi wanda ba zai mutu ba sabbih bihamdi wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabiran basira sannan yace masa watawakkal ala al ar-rahim ka dogara akan al-aziz ar-rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubuka fi sajidin innahu huwa samiul alim sannan yace masa fatawakkal ala Allah innaka ala alhaqqil mubin ka dogara ga Allah kai kana kan gaskiyar da yake mabayyani ne sannan yace masa ya ayyuhan nabi ittaqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqina inna Allah kana aliman hakima wattabi' ma yuha ilayka min rabbika inna Allah kana bima ta'maluna khabira sai yace wata tawakkal ala Allah kafa billahi wakila ka dogara ga Allah sannan haka yace masa bayan ya sake masa irin wannan kira ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira sai yace masa wa bashiril mu'minina bi anna lahum min Allah fadlan kabira ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ka kyale cutar wanda suke maka wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila ka dogara ga Allah to wannan da Allah ya ta ba annabi umarni ka dogara ka dogara kuma annabin i dogara ga Allah sai ya zamanto daga cikin sunayensa akwai wannan al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisi babu karahiyatu sakhfi fi suqi babin da ke magana akan makaruhi ne mutum ya daga muryar sai ta ihu a cikin kasuwa hadisi na 2225 ata bin yasarin yace laqitu abdullah ibn Abdullahi bin Amur bin as radiyallahu anhuma na haɗu da Abdullahi dan Amur ɗan as qultu sai na nace akhbirni an sifata rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi at-taurati ba na labari ya siffar annabi take a cikin at-taura qala sai yace ajal innahu wallahi in wallahi innahu la mawsufun fit tawrati bi ba'd sifatihi fil qur'an yace wallahi irin yadda Allah ya siffanta sashen wato annabi a cikin at-taura a cikin Al-Qur'ani, akwai sashen irin waɗannan sifofin a cikin at-taura yace Allah yace ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa hirzan lil ummiyi na turo ka zama kariya ga mutanen da basu yi karatu da rubutu ma anta abdi wa rasuli sammaituka almutawakkil kai bawa na ne kuma kai manzo na ne ni na sa maka sunan almutawakkil mutumin da yafi kowa dogaro ga Allah shi yasa lokacin da Allah ya ce wa annabi Allah ya isan maka kuma ya yadda Allah ya isan mai din kuma har yanzu Allah ya isa wa annabi kuma duk wanda za su taɓa mutuncin manzon Allah magana cewa inna kafainaka almustahzi ina dinnan tana nan duk wanda ya annabi izgiri kakka ɗauka a wancan zamanin ne wallahi mutum in ba tu baya bai ya jira ya ga yadda Allah zai mai da ƙarshen shi ya jira ya gani wannan shine Qur'ani ya faɗi gurare mawatsin na tawakkuli ga Allah subhanahu wata'ala da yawa idan kana neman nasara da kuma neman mafita ka dogara ga Allah abinda maka kawo ɗazu in yansurukum Allah fala galiba lakum in za ka yi abu Allah ya taimake ka babu wanda ya sai nasara a kanka amma wa in ya fadulku in Allah ya tabar da kai ya ki taimakon ka faman da ladhi yansurukum min ba'di Wa zai iya zuwa wajen Allah ya kawo maka agaji wane ne shi duk wannan matakin da duniya take ɗauka kan wannan matsalan ne in Allah bai sa hannun shi a cikin ta ba na da Allah ba za a fita ba sannan idza a an a'daika idan ka bujuro kana so ka samu taimako akan Allah akan makiyanka kana so ka kawo da kai ka kyale su to dole sai ka dogara ga Allah ne falyakun rafiquka a tawakkul ya zamanto abokin tafiyarka ne dogaro ga Allah shi fa fa’a’ari anhum wa wata ala wa kafa billahi wakila sannan idza a'rada da an kalkalku idan halittun duniya kowa ya fita sha'aninka saboda ka rike addini to fatamin ala taqwa ala tawakkul kai ka jinginu wajen dogara ga Allah shi yasa Allah yake fa in wallau. fa qul la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu ko kuka juya baya kuka ki ban addini to ni na dogara ga Allah subhanahu wata'ala ne da haka idan ana karanta Qur'ani ko ana karanta maka Qur'ani to ka dogara ga Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce masu imani sune wa'inda wa idza alaihim ayatuhu zadatuhum iman wa ala rabbihim yatawakkaluna sannan idan kana neman wato gyara da sulhu tsakanin wasu mutane kada ka yi tawassuli da kowane irin abu zuwa ga wannan sai zuwa ga tsoron Allah sai zuwa ga at-tawakkul shine sulhu ko gyara wa in janahu lisalmi fajnaha halaha. Wata wakkar alallah. sannan idza ainihin wato in mutum ya zamanto idza wasal idza wasalat qawafil qada'i idan Allah subhanahu wata'ala ya riga ya hukunta zai faru sai ya faru to ka dogara ga Allah kawai shine kullun yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minuna sannan idza nasabatil a'da idan maƙiya suka kafa maka tarkuna na gaba da kai akan addinin Allah to kai abinda za ka yi ka shiga ainihin wato ƙasa ta dogaro ga Allah Shi shine watla alaihim na anuhin izkali da ƙaumihi ya tsomi in ka na kabura alaikum maƙami. Wata zikiri bi ayatun lahi fa lahi ta tawakkaltu ga Allah kaɗai na dogara sannan a arafta anna marji alkul ilallahi. in cewa kowa zai koma ga Allah wanda ke kaddara abu ga baki ɗaya shine Allah subhanahu ta'ala, to ka ranka ta samu natsuwa wajen ka dogara ga Allah ɗin shi yasa ya ci wa annabi fa'abudu alaihi wa fa'abudu wa tawakkal alaihi ka bauta ma Allah ka dogara gare shi sannan idan cewa lalle Allah subhanahu ta'ala, shi kaɗai ne akan haƙiƙa ba yadda za a yi mutum ya zama ya ta shinki ga kowa sai gare shi shi ne ƙulhuwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi ma’af sannan idan ya zama to shirya daga wajen Allah take to ka fuskance ta da godiya da kuma dogara ga Allah ɗin wa malana Allah na tawakkala ala Allah wa kada hadana subulana wa lanasbiranna ala ma azaytumuna wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun sannan idan ka shi ta ba a sa'a a idan kana bin tsoron yakin makiya Allah da shiɗanu da mayaudara laɓe zuwa ga kowa sai ga Allah Allah ya yi magana cewa innahu laysa lahu sultanun alal ladina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun sannan idan aratta an yakuna Allah wakiluka an yakuna Allah wakilaka fi kulli halin in kana so Allah ya zama wakilinka cikin kowane hali da aka kai riko da dogaro ga Allah kai ma kowane hali shine wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila da haka haka malamai suka kawo matakai daidai wajen abin da ya shafi dogaro ga Allah idan aratta an yakuna al-firdaus al-a'la manzilaka fanzil maqam at-tawakkul in kana so aljanna firdaus ta zamanto shine manƙurar abin da kake nema ka samu ka dogara ga Allah shi yasa yace allazina sabaru wa ala rabbihim tawakkalu. sannan idan kana so ka samu san Allah to sai ka dogara ga Allah shine fatawakkal ala Allah inna Allah ainihin wato yuhibbul mutawakkilina wanda mun karanta wannan a baya sannan idza aratta an yakuna Allah laka idan kana so ya kasance ko da yaushe kana samun taimakon Allah wa takuna lillahi khalisan fa alayka bit tawakkul duk sanda kake so abu in ya taso Allah ya isan maka to ka tsaya ka dogara gare shi shine wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu fa tawakkal ala innaka ala haqqil mubin to a tawakkul din nan yana da fa'idoji masu yawa babu lokaci za mu tsaya a nan tun da Qur'ani ake karantawa in an samu wata gaba wayannan ayin duk da muka maimaita kan maganar tawakkul yanzu ba mu buƙatar mu sake maimaita su mun tsallake sai dai idan an je nan gaba a maimaita wani abu wanda bai da alaka da wannan din abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ka yafe mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh